tambayi littafai cewa ana amfani da malaman falaki wurin tabbatar da jinjirin wata ko ba a amfani da shi arba'atu mazahib imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal wasu ba amfani da malamai na astronomers wurin tabbatar da jinjirin watan ramadan in ba wata fatawa ta wasu 'yan shafi'iyya da sun ka zo daga baya ba duk sun ba da fatawoyi a cikin littattafansu misali na farko ga ilamul mu'assirin bi fatawa ibn usaymin ilamul mu'assirin fatawoyi na na babban malami malam salihu usaymin wannan malami ne ko ba malami ba to ya ku malam salisu yaqubu da sauran waɗanda ke biyar wannan fatawa na cewa ba a haihi jinjirin wai don Allah ina kun kai shawara da Allah ya kwaɗa ma ko karhe nawa za a haihu jinjirin wata kuna fahimtar wannan bari mu tambayi malam salihu usaymin cewa ana amfani mai so ya diba shahi na ɗari da ashirin shahi na nawa shahi na ɗari da ashirin ga littafin kowa ya duba ya gani ilamul mu'assirin bi fatawa ibn usaimin malami ne ko ba malami ba sai malam salihu usaimin yake cewa ma hiya dariqatu shar'iyya allati yathbutu biha duhul shahr mecece hanya ta shari'a wadda ake tabbatar da shigar wata da ita tambaya ce yayi ma'ana an wa salih usaimin tambaya salih usaimin ya bada amsa wa hal yajuzu itimadi hisabil marasid falakiyya ya halatta mu yi kirdado mu yi amfani da lisahin malaman falaki tunda sun ce muna ba a haihuwa wata sai karhe shidda da minti talatin da tara ya halatta ko bai halatta ba fi subuti shahari wa khurujihi a wurin tabbatuwar wata da hitatai ga abin ka wani cikin su ya ce to su ba su gani ba gashi kuna fahimta fi subuti shahari wa khurujihi wurin shigar wata tabbatuwar wata ko ku hitate wa hal yajuzu lil muslimi an yasta'mila ma yusamma bid darbil ya halatta ga musulmi ya yi amfani da ake kira shi ne telescope wata na'ura wadda za ta wa sararin samaniya ta gano muku ana iya ganin wata ko ba a iya ganin wata ana iya amfani da irin wannan ko ba a iya amfani da ita fi ru'yatil hilal a wurin ganin jinjirin wata yanzu ba an yi tambaya ba sai Salihu Usaim ya ce a dariqatu shar'iyya li thubuti dukhul ash hanya ta shari'a don tabbatar da ganin jinjirin wata an ya tara hilala mutane su nemi ganin jinjirin wata ma'ana shi a hanya ta shari'a wa yanbagi an zalika mimma yusaqu bihi fi dinihi bi quwwati nazarihi ya kamata ga waɗannan da za suna dibin jinjirin wata ya zama mutumin lahiya lau yake ana da amintuwa da shi a cikin addini ne wa fi quwwati nazarihi kuma da ƙarfin gani ne ba bushi bushi yaka gani ba ba sai ya same dukan ba mutum lahiya lau malam salihu usaimin ya ce wannan shine hanya ingantacciya wadda ta tabbata a sunna salihu usaimin ya ce wala ya juzu itimadi hisabil marasil falakiyya bai halatta dogara da malamai lisahi na malaman falaki wurin tabbatar da watan ramadana ko wurin daukar azumi ko wurin ajewar azumi in jiwa in ji salih usaimin me yake sun ya nuna muna yace idza ya yakun ru'ya in babu gani abinda usaimin kanuhi idan malaman falaki sun ka zo sun ka ce kuna fahimta in malaman falaki sun ka ce ba a ganin jinjirin wata babu ruwanmu da su maganar su karyata mi za mu aiki da shi abinda manzon Allah ya azama sai a fita a duba ganin jinjirin wata in ba a gani ba shi shikenan kirdadon da sun kai ya tabbata in an gani ha to wannan shi an matsalan mu malaman falaki sun ce ba a ganin jinjirin wata al'ummar musulmi sun zo sun ga jinjirin wata mai alhorma sarkin musulmi yayi kememe yabbi malaman falaki yabbi sunnar manzo Allah ka zo ka ce wallahi mu mai biyayya wajibi na zo ka samu mai biyayya mu aƙidan mu wajibi na awa sarkin musulmi da amma wallahi in yawa Allah da manzon Allah da mu abinda muka so ku buɗe littafi ku nuna wa da mun ka nuna ku ce ilimin falaki zamanin manzon Allah akwai shi jahilai kuke ba ku sani ba ga malamai magabata sahabbai mun yarda da Salihu Usaimin ko ba mu yarda ba fatawar ulama albalad haram fatawa ta malamai na hijaz gaba ɗai malaman ƙasar saudiya fatawar shar'iyya fi masail al-asariyya fatawa shar'iyya fi masail asariya asariyya malamai na na kasar Hijaz gaba ɗansu sun ka bada fatawa ana yi musu tambayoyi suna bada fatawa manya manyan malaman da duniyar ilimi ta yarda da su bari mu tambaya cewa majalisar mai alhorma sarkin musulmi wannan wuru da an kai muku an ci amana ko la ku koma ku ɗauko littafin addini ku ba malamai na Allah masu haɗa muku gaskiya ga abin da suke cewa fatawar da sun ka basuwa akan wannan matsala kuna fahimta Batawar da sun ka basuwa akan wannan matsala suna magana akan shin ya halatta a yi amfani da wasu ababe da ake hango jinjirin wata da su ko bai halatta ba kuna fahimta ga abin da sun ka ce a ɗariƙatu shar'iyya lisubuti da duhulin ramadan hanya ta shari'a shari'ar wa shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah sai suka yi tambaya cewa aka yi musu tambaya madarikatu shar'iyya allati yazbutu biha duhulu shahr mecece hanya ta shari'a wadda ake tabbatar da shigar wata da wannan hanyar kuna fahimta wa hal yajuzu itimadi hisabil marasid al falakiyya fi subuti shahri wa khurujihi ya halatta ayi amfani da malam lisahi na malaman falaki wurin tabbatuwar watan ramadana da hitatai ya do musu nan kansu ce ko nan ba su gani ba fatawar shar'iyya fi masail asariya, kuna fahimtar wannan shahi na 886 kuna fahimta wa hal yajuz e ya halatta wannan tambaya ce wahal hal yajuz itimadi hisabil marasil al-falakiyya fi subut ash-shahr wa khurujihi ya halatta a dogara da malaman astronomers malaman falaki wurin tabbatar da ganin wata ko ko hitar wani wata wa yajuz lil muslimi an yasta'mala ma yusamma bid-darbin fi ru'yati hilal kuna fahimta ya halatta musulmi ya yi amfani da wannan kwamfuta wurin ƙoƙarin ganin jinjirin wata kuna fahimtar kuna fahimtar wannan ma'ana ya halatta wato kwamfutocin daban-daban ne akwai wadda zumin take yi za mu zo mu yi magana a kanta wadda ake kira alminzar wadda ita ba asali wata take iyakarta za ta yi ma zumin ɗan abu da nesa akwai shi ya tabbata sai ta ƙarabo ma shi ma'ana ka gane shi kwata-kwata wannan ya halatta in ta nuna cewa ta gani suka faɗi an gani babu bamu da dalilin da za mu ƙaryata su amma idanu su gani su ce ba a gani sunnar annabi ta yi raga da su babu su babu labarin su kuna fahimta ga abin da sun ka ba da amsa kuna fahimta sun ka ce mi sun ka ce a ɗariƙatu shar'iyya li subuti duhulin shahar an yatara annasu nasu hilala a ɗariƙatu shar'iyya li subuti kuna fahimta hanya ta shari'a li subuti dukhul ash saboda tabbatar da shigan wata wani wata watan ramadana shine an yatara an shine mutane su je dibin jinjirin wata Wayan yanbaghi an yakuna zalika mimman yusaku bihi fi dinihi wa fi quwwati nazarihi sai ku rance da Allah tare an ka zauna an ka bada fatawoyin ka fahimta irin maganar da Salihu Usaimin yayi ita ma nan ita ta ya sake maimaitawa a wannan littafin cewa wanda yake ana da amintuwa da shi a cikin addini ne wa fi quwwati nazarihi da kuma karfin gani ne ma'ana lafiya lau gani ne yake jama'a waɗannan malamai na ko ba malamai ba wannan ina yi a gurguje saboda littattafan ga sahihu fiqh sunna wani littafi sahihu fiqh sunna shi ma da yazo sai ya kulla babi kuna fahimta ya kulla babe akan wannan matsala cewa mi shi ma yana magana cewa ya halatta a yi amfani da malaman falaki ya halatta a yi amfani da malaman falaki wurin ganin jinjirin wata ko ko bai halatta ba kuna fahimta shi na yace a tsari ne a ko ila ma'arifatul hilal fi ru'ya shi Allah ya saka muku da alkhairi shahi na 82 sahihu fiqh sunna shahi na 82 kuna fahimta shahi na nawa shahi na 82 mujalladi na biyu shahi na 82 kuna fahimtar wannan yace hanya ingantatta ila ma'rifatil hilal huwa ru'ya wurin ganin wurin sanin jinjirin wata huwa ru'ya shine gani na idanu ba lalabe ba ba zato ba ba tsammani ba gani na mi gani na idanu la ghairaha banda wata wanda ba wannan ba malam yana cewa banda ganin idanu babu wata hanya da ake da ake amfani da ita malam yace la bil hisab banda malaman hisabi malaman hisabi babu magana su don shi malam sai ya kawo yake cewa shari'a ta allaka ababe kamar idda kamar ila'i da wani wannan minal ahaka daga hukunce hukunce waɗanda an ka allaka da ganin jinjirin wata an allaka suna da gani labil hisabi ba da malaman hisabi ba kuna fahimta a wani littafi sahihu fiƙe, sunna wannan malami ne ko ba malami ba Abu Malik abin da ya kamata ku sani cewa yanzu ga wani littafi tattaunawa ne yake akan waɗannan kwamfutocin da irin yadda ku bari akwai fatawar babban malami akwai fatawar manya-manyan malamai akan wannan matsala na dangane da waɗannan kwamfutocin da irin yadda shari'ar musulunci take raga-raga da cewa a kawa hujja da waɗannan ga fatawar babban malami shehu abdulrahman sa'adi kuna fahimta ya da musu su gani mustajadat fi wasa'il al-isbat mustajadat fi wasa'il al-isbat mustajadat fi wasa'il al-isbat kuna fahimta wato ga abinda fatawar babban malami shi ma wannan shahi na 90 a wannan littafi babban malami Abdulrahman Sa'adi yace an tanjimu nau'ani ilimi na sanin harkar taurari ya kasu kashe biyu nau'un yusamma ilmu ta'asir akwai nau'in da ake kira ilmu ta'asir me ake nufi da ilmu ta'asir wa huwa al-istidlal bi ahwal al-falakiyya ala al-hawadis kawa dalili da haluluka na falaki akan wasu ababe da za su faru al-kauniyya fa hadha badilun imamu sa'adi ya ce wannan bannata in jiwa in ji imamu sa'adi wa da'awa li musharakati Allah fi ilmi al-ghaibi kuma da'awata na tarayya da Allah a cikin ilimi na fake allazin farada bihi wanda Allah ya kaɗaita da shi